The action is thus hereby suspended. sanarwar jan yajin aiki kenan daga shugaban kungiyar kwadugon najeriya comrade ayuba wabba bayan wani dogon taron asiri a abuja da hakan ya zama karo na farko a tarihin kwadugo da aka janye zanga-zanga da yajin aiki ba tare da rage ko kobo a farashin fetur da yanzu yake naira 145 daga naira 86 When the union's inspiration through the workers' rush around, there can be no power greater. Waba ya ce kungiyar ta yi dogon nazari ne da mutunta roƙon da uban jam'iyyar APC Bola Tinubu ne yayi na janye yajin a tattakin da ya zo a helkwatar Kwadagon. Yanzu har kungiyar mu yayi roƙo to idan ba mu saurara da wannan ba su wa za mu saurara musu ko a cikin harkar mu na rayuwa akwai wanda zaka ga kimansa kuma ka ga cewa in ya faɗi magana ka bashi wannan daman ya ce ku bani dama idan har kuka janye ni zan wuce gaba za a dawo tebur dan sasantawa a ga kuma yadda za a shawo kansa ai ko ina ganin mun yi abin da ya kamata ma'ajin kungiyar kwadugon kuma shugaban kungiyar ma'aikatan kananan hukumomin Najeriya Nolge Comrade Ibrahim Kali Jalil ya ce yana ganin ma'aikata da 'yan ƙasa ba su hango abun da su iyayen kwadagon suka hango ba. Wannan taro ya tabbatar da mun ci nasara duk da matsalolin nan da na faɗa muku mun iya jurewa duk da mun san mutane ba sa tare da mu duk da mun san idan mutanen Najeriya talakawa ya rufe akan soyayya da suke wa Muhammadu Buhari da aminci da zuciyarsu yake mun faɗa musu wannan hukuncin da aka yi a ƙarƙashin wannan gwamnati ba daidai ba ne wannan dagiya da muka yi muka fito ita kanta ba ƙaramin nasara ba ce rarrabuwa da take cikinmu da cin duniya. mu da ake daga wanda suka san sirrin kungiyar kwadagon wanda yanzu suka juye suka zama 'yan siyasa suke da bukata suke fadanci a gurin gwamnati ba ta sa mu mun ja da baya daga kan aƙidar da aka kafa wannan kungiya domin ta ba ba mu ji tsoron me mutane za su ce ba gaskiyar magana in ka kalle shi ta bangaren da muka kalla ba karaman nasara muka ci tarihi zuwa gaba zai fitar da gaskiyar menene abin da ya faru yau mun ci nasara ne ko faduwa muke mutane na ci gaba da bukatar kai zuciya nesa da karaba gwamnatin Buhari da ke cika shekara ɗaya kan mulki mulki a watan nan ƙarin lokaci don sauƙaƙa kuncin tattalin arziki. Ahmad Muhammad Gombe wani mazaunin dama turu ne a jihar Yobe. Duk abin da ake gani wayanzu yanzu da an shiga tsanani nan ba da jimawa ba komai zai daidaita bi izinin lahi wannan kuma shine fatan da muke wa shugaba Buhari shine fatan da muke dukkanin ilahirin mu shine kuma fatan da muke wa mu. Allah ya daidaita mana al'amura. Barna da aka yi a baya yanzu yau ma Nasiru babban tafkeken ginin nan nakan da kake gani muke ciki in muka ci a zuwa rushe shi yau za a zuwa rushe shi amma aka ce ginawa fa komin gudu na ko ni ne Besbega ina kyauta tsammani watakila zai ɗauke ni wata uku ko shida. Rarrabuwar kawuna babban kalubale ne a kwadugun wanda ya samo asali daga zaben da ya daura wabba a matsayin shugaba inda waɗanda ba su amince ba suka ayyana jo a jero a matsayin shugaban bangare. Wani abun da na lura da shi kayan masarufi sun yi tashin gauron zabi ciki har da tumatur da albasa amma mafi yawan jama'a da na zanta da su na cewa Allah ya bamu kuɗin saya. Nasura da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.